dan adam da kuɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum kanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. A kwanakin baya, shugaban bankin raya kasashen Afirka AFDB Dr. Akinwumi Adesina ya kai ziyarar aiki jamhuriyar Nijar inda ya gana da shugaban ƙasar Mohamed Bazoum domin shawarwari kan yadda za a ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin bankin da ƙasar. Yau abin da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Madalla. Bankin na raya ƙasashen Afirka na daga cikin manyan abokan hulɗa da Nijar, wanda take dogaro da su wajen tallafa mata da kudaden gudanar da ayyukan haɓaka tattalin arziki da kyautata jin daɗin rayuwar jama'arta. Shugaban bankin na AFDB Dr. Akinwumi Adesina bayan ganawa da shugaba Bazoum ya yi wa wakilinmu Baro Arzika karin bayani dangane da ziyarar. na zo Nijar ne domin tattaunawa da shugaba Muhammad Bazoum akan zantutuka da dama da suka shafi ci gaban kasashen Afirka. kamar yadda kuka sani Nijar da shugabanta Muhammad Bazoum na taka muhimmiyar rawa cikin al'amuran da suka shafi kasashen yankin Sahel. Saboda haka na zo ne mu yi shawarwari akan maye mayyan kalubalen da yankin ke fuskanta, musamman canje-canjen yanayi da matsalolin karancin abincin da kasashen Afirka za su fuskanta sakamakon yakin da ake yi tsakanin kasar Rasha da Ukraine saboda haka za mu duba mu ga yadda za a karfafa ma bankuna da hukumomin kuɗi na afirka da yadda za su iya ɗaukar matakan da suka dace domin tunkarar waɗannan matsalolin haka zalika na yi amfani da wannan dama domin yaba ma shugaba muhammad bazum game da ƙoƙarin da yake yi wajen samar da tsaro da shimfiɗa kyakkyawan mu'amala tsakanin ƙasashen yankin sahel mun kuma shawarwari da shugaba muhammad bazum game da yaya yake ganin bankin raya ƙasashen afirka na iya ƙara taimaka ma ƙasar ta nijar da sauran ƙasashe ina tabbatar muku da cewa bankin raya ƙasashen ƙasashen afirka na da kyakkyawar hulɗa da ƙasar ta nijar bankin raya ƙasashen afirka na zuba makudan kudade domin tallafa gwamnatin nijar wajen zartar da ayyuka iri-iri inda a yanzu haka ta taimaka wajen gina hanya mai hada ƙasashen sahara da na kudu da saharan wacce za ta taso daga ƙasar algeria zuwa nijar ta ratsa chadi da kuma nigeria. domin bunƙasa ciniki da kasuwanci da ma cuɗanya tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe. Gwamnatin Nijar ta nuna farin cikinta dangane da wannan ziyara da kuma taimako da bankin ke baiwa ƙasar. Alhaji Tijjani shi ne kakakin gwamnatin Nijar. Wannan ziyara ta Firisidan bar tana da babban muhimmanci da eh, na farko dai ba zuwan shi bane na farko ya saba zuwa ya saba ziyartar Nijar. ya saba zauwa na gani da ido irin ayyukan da ita bad take taimaka ma ƙasar Nijar tana aikatawa cikin bunƙasa arzikinta. Eh, ina so in tunatar da cewa bar tana cikin manyan manyan bankoki na duniya waɗanda ke kawo gudunmuwarsu ga gwamnati Nijar dangance da bunƙasa ayyuka da dama musamman ma bangaren eh, noma da kiwo suna kawo tallahi bangaren hanyoyi Eh, bangaren bunƙasa ilimi musamman ma ayyukan hannu inda gwamnati ta mai da ƙarfi don kawo taimako bisa ga matasa kenan akwai bisa hanyoyin eh, samun isasshen lantarki a cikin ƙasarmu nan ma eh, bankin tana kawo na ta tallahi lokacin da ya fito daga fadar shugaban ƙasa shugaban bankin nan ya bayyana cewa ya zo ya ga shugaba bazum ne saboda irin matsayin da ke gare shi a cikin kasashen yankin sahel shi wani matsayi ne kuke ganin shugaba muhammad bazoum na da shi wanda yake iya yin tasiri ga ita bankin wajen tafiyar da al'amuranta a cikin sauran kasashen wannan yanki e eh, kusan shugaba bazoum na cikin kungiyoyi da dama ko in ce kasar mu tana cikin kungiyoyi da dama na yankin sahel tana cikin ecowas abinda kuka san ne tana cikin imuwa e kuma tana cikin g sahel duka wannan kungiyoyi kungiyoyi ne wanda ke aiki wanda kasashen mu ke aiki tare kuma duka cikin wannan kungiyoyi bakin gwalgwado Niger tana ɗaya daga cikin waɗanda ke cikin sahun gaba waɗanda suka ɗauki wannan ayyuka da muhimmanci kuma suke kawo nasu gudunmuwa muna ganin cewa bad ta san da haka nan to don haka ne ta tambayi shugaban ƙasa ya ci gaba da yin wannan ƙoƙari da yake yi na ganin waɗannan kungiyoyi sun kawo gudunmuwa tare da karfa a kara karfin gwiwa tsakanin kasashe don a samu wa'ansu matsalolin dole sai an kara da an gama kari za a samu cokansu muna ganin insha Allahu idan aka ci gaba da haɗa karfi da haɗa gwiwa dukkan matsalolin da muke fuskanta cikin wannan yanki na sahel insha Allahu za a samu sauki gare su Gina hanyoyi na daga cikin fannoni da bankin AFDB ya fi mai da hankali a jamhuriyar Nijar. don ko a baya-bayan nan gwamnatin ta rataba hannu da bankin kan wata yarjejeniyar kuɗi sama da dalar amurka miliyan 127 domin gina hanyar da ta tashi daga hamdara ta je wa shadun gos a jihar maradi sannan ta wuce iyaka da najeriya domin bunƙasa ayyukan noma da kasuwanci kazalika tallafin zai taimaka wajen gina makarantun boko da asibitoci da kuma wutar lantarki sai kuma gina wasu ƙananan hanyoyin karkara a yankin Alhaji Lawan ɗan ƙarami, shugaban ƙungiya mai zaman kanta ta ATPF kuma ɗan asalin garin Washa, ya nuna farin cikinsa kamar haka. Gaskiya wannan babban albishir ne, babban labari ne mai daɗi da muka ji lokacin da muka same shi. Wato hanya ce wanda gaskiya ta arziki zance. Wanda an ka duba duka hanyoyin na karkara nan, hanyar da ta hisu ba da ah, yanayi dai na ci gaban tattalin arziki na biyu yanki ne wanda na noma da akwai ruwa akwai ƙasa masu kyau kuma na kiwo halau. tun da hanyar ta gurɓace tattalin arzikin yankin nan gaskiya ya rage sosai ka ba ka gani hanyar nan tsakanin mai gatari ko daga adare kenan bakin iyaka gari wanda yake cikin nijar zuwa eh, bakin kwalta hamadara kenan kwanar kwanar bawada awa guda da rabi a da lokacin akwai hanya ka je ka amma a yanzu sai ka yi wajen awa hudu tsakanin nan ni da kaina mun shiga yan karkar na mun yi kokowa kaga sarkin washa sarkin dinga sarkin hamdara sun yi kokari na su nemo eh, haɗin kai na ma'aikanta to alhamdulillah ka san aka ce komai da lokacin shi Allah dalar Amurka miliyan 631 bankin raya kasashen Afirka ya zuba a jamhuriyar Nijar don gudanar da wasu ayyuka masu ɗimbin yawa fannoni daban-daban na kyautata rayuwar al'umma. Malam Abdullahi Soli masanin tattalin arziki ne kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a jamhuriyar Nijar. Kasa in aka ce zancen banki ana zancen kuɗi kenan inda banki take akwai kuɗi kuma an yi zancen raya ƙasashen Afirka in aka ce raya ƙasashen Afirka kenan bankin nan tana kawo wani tallahi wani taimako cikin hidimomi na tahiya da rayuwar ƙasashen Afirka musamman dai kasar mu ta Nijar na wurin wannan banki tana da mahimmanci saboda hulɗar da muke da ita ba hulɗa ba ce wadda take ta yau tun shekaru na alif dubu da ɗari tara da saba'in ƙasar Nijar ta fara hulɗa da banki wannan ta Afirka kuma tana sa hannunta da jarinta cikin fanni iri-iri na tafiya da rayuwa tattalin arzikin Nijar. Don ka dukkan inda dai Nijar ta tambaye tana son a kama mata tana sa hannunta. kuma abu ne wanda yake da mahimmanci saboda an ga tun daga wannan lokaci zuwa yanzu irin makudan kudin da ta sanya kuma kana ji waɗannan tallafe-tallafen da bankin ke yi na iya taimakawa wajen hakikanin gaskiya haɓaka tattalin arzikin ƙasar Nijar ko kuma kyautata jin daɗin rayuwar jama'a talakawa? To, a misalance sai in ce muka wannan banki tana taimaka ma Nijar cikin proje kamar guda goma sha hudu. Ka gani ko? Proje nan guda goma sha hudu kuma sun kumshi kuɗin da ta sa zunzurutu miliyar 356 da miliyan 500 kuma cikin sashe-sashe na iri-iri kamar da faɗa muka akwai sashe na makamashi akwai sashe na eh, harka eh, eh, gona da kiwo akwai sashe na harka rayuwar jama'a kamar in ka ɗauki samun mutane ruwa tsabtatacci ka ɗauki mutane cibiyoyin lahiya da kuma fanni iri-iri na tahiya ita kanta ma da rayuwar gwamnati saboda kasan gwamnati yana da tsare-tsare da yake ma kan shi saboda tahiya da siyasa shi shine ake ce ma governance to kuma wannan banki tana sa kuɗi a cikin ƙasar Nijar to abu muhimmanci ne sa kuɗin nan fanni biyu ne ya kumsa akwai sa kuɗi na kyauta akwai kuma sa kuɗi na ba da bashi to duk galibi in kaga an ta ta sa kuɗinta ta ce ta yi kaza to za ka ganin cikin wannan makudan kudin sanya rabi ko kuma kishi daban kyauta ce aka manijar Nijar kuma kishi guda eh, wato kamar tallahi ne bisa fannin bashi. To masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na RFI, musamman Baro Arzika daga Yamai. da injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ni da na gabatar da shirin Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.